Matsalar da muke fuskanta kowace rana kun san ita tsabta dai ginshiƙin komi ce, don haka tsabta a gidan asibiti ya zama tilas. To amma kuma muna ganin wasu halaye da ba su dace ba wajen 'yan rigiyar jinya marasa lahiya Mafi yawan lokuta su ne ke sa ƙazamtar a cikin asibiti. Yau idan kuka yi la'akari a cibiyoyin kiwon lafiya za ku ga kowace sahiya an share balbalin da kun koma da yamma za ku ga an zub da kasamta ko ina ledoji zub da nan da can haka kuma na baiwa leburorin wahala don ko kun san ba mu da leburori na dindindin duka 'yan sa kai ne matsalar da muke rayuwa da ita kenan kuma game da na'urar ba da lantarki da ke gare mu wadda ke ba asibitin lantarki aunin lantarkin da ke gare mu bai ya isa yanayin bai ba mu damar aiki yadda ya kamata da na'urorin da ke gare mu babbar damuwa ce gare mu kuma babbar matsala ce ya yi 'yan shekaru da shugabannin gidajen asibitoci suke kokawa akan matsalolin lalacewa na'ura da ake kira radio da kuma wurin ajiye jini ko ina aka kwana dangance da irin waɗannan matsaloli ta fuskar rediyo muna nan muna ta jira har zuwa ranar yau na'urar rediyon ba ta aiki kuma ko kudi ba asibiti kamar ta dogon Banduti asibiti cewa da ke cikin tsohon asibitoci da aka girka a ce kuma saboda yin rediyo ga dan malati sai an kai shi doso kun gani akwai wahala amma akwai abin sa rai muna fatan zuwa 'yan kwanaki masu zuwa asibitin dogon dutse za ta samu na'urar yin rediyo ba da jimawa ba ma an turo mana wani jami'in da ya samu horo kan na'urar ta rediyo muna jin na'urar za ta biyu ta fuskar wurin ajiyar jini kuma babbar faɗi tashin da muke yi kenan mun yi yakacin iyakacin ƙoƙarinmu inda wurin ajiyar jinin da ke gare mu muka ƙoƙarta muka inganta shi. To amma samun sabon wurin ajiya na da mahimmanci. Game da waɗannan matsaloli ko kun samu alƙawura da aka ɗauka muku daga magabata na koli? to da dama mun isar da koke mu zuwa ga magabatan koli bale ma gabatun na'urar bada lantarki da na'urar rediyo. A duk lokacin da damar ta samu muna ƙara tunasarwar zuwa ga magabatan da. Amma dai muna nan muna jira kuma muna sa ran bukatar za ta samu.